na wai dole sai kai wannan tafiyar ne wai kai kawai ka tsaya da addu'a kin san yacce na ga daren jiya kuwa <laughs> ni ma na yi kewar ka sosai to ju ya nan ma ina zan rayuwa wuce ai shi sa wata baba mu wai in bari sai yamma manzo na ce hmm, hmm. eh tara tura mata su tara aboki abokina wallahi kai dai kafiya kasada hmm, musti kenan ai babu wata soyayya da take rayuwa in ba ɗauki kasada a cikin ta ba ka ta ka nemo waɗansu 'yan kuɗi masu kauri ka kawo mani ni na san yadda zan yi kuɗi yi mana gaskiya musti ina ji ba zan iya rayuwa babu ita ba ki hakuri je ku daidaita ku kin ji ko to to alhamdulillah to na gode na gode a a a kada ka damu da godiyarka ka damu da kuɗin da zaka kawo man domin sun fi muhimmanci ni a gare ni habibi zan ci masa dai ma wasa to gogona ce ki so ba sai an kawo miki ita ba <laughs> dama ba shi bane mijinta na ainihi kawai wani bangare ne na cikin labarinta